بلد الله أيها الإخوة في بلد الله العميم يعد المسلمون ركنا من أركان الدين لا يقام إلا في تلك البقاع أكرم الله من وفد إليها بالعم والعمان وامتد عمه إلى النبات وإلى إيماء بأنه لا يبقى من الأعمال إلا ما تفسير معنى الآية قيل هي امرأة من أهل مكة اسمها ريتة بنت عمرو المرية تغزل الغزل من القطن أو الصوف وتحكمه ثم تعمر جاريتها بتقتيله في الحج يقف الحجيج بعرفات الله ربكم ادعوني أستجب لكم ثم يشرق عليهم وعلى المسلمين آثم الأيام آثم في الليل أو النهار التقرب إليه بذبح الأضاحي تقربا إليه سبحانه وتعالى بذبح ما رزقهم الله من بهيمة الأنعام عباد الله والمعصية والمعصية تكدر صفو الأحداث فليحذر المسلم فليحذر المسلم من فعل مصطفى ولد عدنان أقول قولي هذا وأستغفر الله tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kare shi ya tsare shi wanda duk ya dogara ga Allah Allah ya nisar masa ya ku dan uwa al'ummar musulmi ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai gabaki daya ya sanya wa bayinsa dimbin ayoyi daban-daban ya sa musu alamomi daban-daban don su girmama abigire mai girma shi ne garin allah mai alfarma ubangiji tabaraka wa ta'ala yana rarrabe ayoyinsa yana bayyana su domin ma'abuta imani da yaƙini su samu sakankan cewa da yaƙini da tabbacewa ubangiji subhanahu wa ta'ala bai iya tayar da bayansa ne bayan mutuwa domin yi musu isabi da garin allah amintacce mai alfarma al'ummar musulmi suke haɗuwa don aiwatar da rukuni guda ɗaya daga cikin rukunai guda biyar na addinin allah wanda suke aiwatarwa a wancan bigire mai tsarki ubangiji maɗaukakin sarki ya karrama duk wanda ya samu kansa a wannan bigire da ni'imar aminci da amintuwa da kwanciyar hankali ubangiji subhanahu wa ta'ala ba dan adam ba wanda yake cikin wannan gari ya meka ya shimfiɗa ya yi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan yajba ilayhi samaratu kulli shay yajba ilayhi samaratu kulli shay shay'in rizqan min ladunna walakin akthara an nas la ya'lamun ubangiji subhanahu wa ta'ala yake goranta wa quraishawa irin ni'ima da kwanciyar hankali zuwan manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake rayuwa ta jahiliya ake yaƙi da kisan juna mutan wancan gari ko wancan ƙasa ko wancan yanki in suka fi waɗancan wato girma ko yawa ko fawa ko ƙarfi sai su kawo musu hari su ɗaiɗai da su ɓace dukiyoyinsu su bautar da 'ya'yansu da mata ubangiji ya sanya wato kariya da tsari cikin wannan gari tun wannan lokaci na jahiliya larabawa suna kai wa junansu hari mutan maka suna zaune cikin aminci ba a kashe su ba a musu hari ba a kuna jin sai lokacin imani bayan wannan gari Allah ya sanya masa albarka da alkhairi da alfarma ya sama masu abinci a yalwace ubangiji maɗaukakin sarki yake zargin waɗannan ƙurayshawa da suka kafirce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada su bi shi ainihin aka musu farmaki a daidai da su ubangiji yake tunatar da su lokacin da suke cikin jahiliya hari da farmaki bai zo gare su ba sai bayan imani da inganta rayuwa a sannan za su yi wannan mummunan zato gari ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya masa nutsuwa da kwanciyar hankali ga waɗanda za su aiwatar da dangogin ibadu wanda ba inda za ta zama ka samu lada kan ba wannan gari na maka ba ba inda ake dawafi a duniya sai a maka ba inda ake aikin hajji ko umara sai a maka ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan gari dawo wannan gari alfarma ya bubbugan masa da ruwan da duk duniya babu shi shine ruwan zanzam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi ruwan zanzam dukkan bukatar da ka sha da niyyarsa ubangiji yana biyan wannan bukata bukata ce ta ainihin lafiya ko ta ainihin ilimi ko kuma bukata ce ta ta buƙatar wato ƙoshi ga mahimmanci ubangiji ya sanya albarka cikin wannan ruwa ubangiji yana baiwa wanda ya sha da niyyar da ya sha bukatunsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa idjalal baita mathabatan lin-nasi wa amna ubangiji madaukakin sarki ya ce ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mun kaddara wannan gari wannan gida wannan ɗaki ya zama mai irin wannan martaba da alfarma a zukatan bayanmu gida ne ɗaki ne wanda allah ya gina shi ya umarci manzansa bawansa ibrahimu alaihi salam ya ɗora fandishan ɗinsa ya gina shi a bisa ta da ingantaccen imani ubangiji maɗaukakin sarki ya tabbatar wa da baban halitta ibrahimu alaihi salam baban annabawa da manzanni ubangiji ya tabbatar ba munanan ayyuka ba su faɗo kan wannan ayyuka aiki ba da wannan ne Allah yake ansar aikin bayansa ya tabbatar musu da shi ya dawo farkon binnin da aka fara yin wahayin alkur'ani binni mai haske binni mai alfarma binni mai haske wanda ya haskaka da ka'aba da kibla ta al'ummar musulmi ya haskaka da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam binnin da ya samu daraja da karamci ya zamanto a yayi ko a lokacin aikin haji babu bambanci tsakanin gari bambanci tsakanin mutanen bangare kaza da mutanen bangare kaza babu bambanci tsakanin masu launi iri kaza ko masu fata iri kaza abin da ke bayyana sikeli na takawa da imani ubangiji ta ba haka wata ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi ساكم أو أن رانا زاكا وهو يا أجي إلي ريقا ليزود إتا إلي سترة ليزود إتا إلي ريقا لأكي ساوا أتسسو إلي شقا ليكي أمتعين سنسلكي وأمتعين سنميدوكيا وأمتعين سنوانا واني an yi shiga iri ɗaya mai kala ɗaya ya aje yaransa ana maimaita yare iri ɗaya لبيك اللهم لبيك لبيك ubangiji guda ɗaya shi daki guda ɗaya alƙibla guda ɗaya manzo guda ɗaya littafi guda ɗaya ibada iri ɗaya shiga iri ɗaya yare da nafazi iri ɗaya ubangiji ta anshi ibadar kowa ya inganta rayuwar kowa ya sanya kowa ya zamanto nagartacce karɓaɓɓe wajen ubangiji ya zamanto bawa nagari ya yi mana gamdakatar gabaki ɗaya ya sanya wannan duniya ta zamanto gona ce ta shuka alkhairi da ayyukan alkhairi ya sanya lahira ta zamanto lana تجربة الخير دا أيوكا الخير منا رقم الله سبحانه وتعالى يبام لافيا دا زمن لافيا وأن جهة تام دا قصابة كده ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sai musu muna रदियल्लाहु المسلمين واذل الشرك والمشركين ونبر اعداء المله والدين واهل عوضه الدين يا رب العالمين اللهم امنا بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين يا من له الدنيا اللهم ادفع عنا الغلا والوباء واطلب الصحة والسلامة والعافية والهداية والهداية إن الله